أنت وضعت لهم أم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ادى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد yan uwa musulmai ina mana gaisuwa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan uku kamar yanzu aka soma har an je yini na uku insha Allah muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka cikin wannan haduwa ta mu kuma Allah ya karba mana azumin mu babu shakka watan azumin Ramadan wata ne mai albarka da yake cike da irin wannan ayyuka na alkhairi duk inda muka hadu babu inda yake kaiwa irin wannan haduwa saboda haka irin wannan majalisi da sauran majalis da ake da su mu yi kokari mu ga cewa muna halatta domin ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki idan bayan Allah suka haɗu a cikin masallaci irin wannan ana tafsirin alkur'ani mai girma nitsuwa na saukowa kuma ana samun gafara daga wurin Allah huwa ta'ala saboda mala'iku suna nema mana gafara Allah ka gafarta mana to yanzu wannan sura mai albarka suratul munafiqun ta bayyana mana yadda ainihin wato munafukai suke mun san suwa ne ne munafukai kuma mun san irin ainihin wato ɗabi'o'insu da halayensu wanda duk yake karatun alkur'ani mai girma yake bibiyan hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi to duk wanda kake mu'amala da shi kana ɗaukan shi ne a skeli ka auna shi da skelin alkur'ani da kuma sikeli na sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane akwai munafurci wadda yake kaiwa ga kafurci shine wanda zai kulle ya kulla a cikin zuciyarsa iyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kiyayya ga wani abin da manzon Allah ya zo da shi ko kiyayya ga littafin Allah amma a bayyane ya nuna ana tare wannan munafiki ne mai hatsari shi wannan matsayinsa matsayi ne na kafiri shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani zai hada kafirai inna Allah ya jamio inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam menene ɗabi'ar su sannan Wa in ta da ilke biri na nasibin ƙwaru a ɗan lantarki a laifin wannan na akwai ɗan mu biri. سنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم ياتي ليعذب الله المنافقين والمنافقات المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين ne Allah zai mutu sannan kuma sannan sannan da mhm. duk wayannan ayoyi sun nuna mana abokanin tafiya ne na kafirai su munafukai za a hada su da mashirikai mashirikai kuma dama kafirai ne saboda haka Allah zai tara su gaba ɗaya a cikin wutar jahannama inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a su munafikai da kafirai za a tara su a cikin wutar jahannama tare gaba ɗaya saboda ɗabi'arsu da halayensu duk iri ɗaya to don haka mun ga yadda ainihin wato munafurcin take kuma an ce munafurci dodo ne ko yakan cewa me shi saboda haka Allah ka raba mu da munafurci to alarama farkon wannan sura Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce me sai Allah ya ce me sannan wallahu yashhadu innal to ayan suran tana da ayoyi guda goma sha daya ayoyin ba su da yawa amma dai ya tona asirin munafukai an gano yaya suke kuma yanzu kai kanka da kaga munafuki kana iya ganewa in ba mai wannan ɗabi'a ba ne in cikin musulmi ne har yanzu to akwai wasu ɗabi'u na munafukai in yana yi akwai alamar munafurci tare da shi sai in ya tuba ya daina shi ne mai alaman karya da yaudara da yawan rantsuwa da rashin halattar sallah a kan lokaci da yin sallan ba don Allah ba don riya sallan kuma ba a kan lokaci ba sannan kuma sallan asubahi da sallan lisha na da nauyi ga munafuki. duk wannan alama ne mai aikata su akwai alamar munafurci tare da shi in ya daina sai ya zamanto musulmi na kwarai muminin cikakke kuma shine kullum mai cika alkawari mai amana mai tsare ainihin wato lokacin sallah Allah ka sa muna cikin masu tsarewa yana to bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah madaukakin sarki ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah madaukakin sarki ce idza ja'a kal munafiquna ai idza ataka ya muhammad almunafiquna idan munafikai suka zo maka ya manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare ka kuma suka zo majalisinka ka Abdullahi ibn Salul kama Abdullahi dan Salul tare da sauran ire-iren wayanda suke tare da shi kalu zaka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah mun ce da lalle kai manzon Allah ai kalu bi alsidatihim nifaqan wa riya'an sun faɗi wannan a harshen su da ainihin wato munafurci da kuma ainihin wato riya nashhadu bi annaka ya muhammad rasulullah cewa muna shaidawa kai ya muhammadu manzon Allah kai manzo ne na Allah me yasa suke irin wannan lil izan suna neman ainihin wato wani izini ne don kare martabar su da jininsu saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah jininsa ya haramta ba a zuba jininsa ba a taɓa dukiyarsa ba a taɓa mutuncinsa shi yasa manzo Allah ya kalli ɗakin ƙaba yake ɗakin ƙaba na da kima ɗakin ƙaba na da daraja amma ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin ƙaba daraja a wurin Allah ɗakin ƙaba da muke zuwa mu yi dawafi wanda Allah madaukakin sarki ce inna awwala baiti wudi alin nasi lallabi bi bakkata fihi ayatun bayyanatun maqam ibrahim wa man dakalahu kuma Allah ya ce ja'ala Allahu al-Ka'bata ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nasi wash-shahr al-haram wal-hadi wal kun ga duk wannan daraja ne na ɗakin Kaaba inda duk muke fuskanta yanzu ina muke kallo don sallah Kaaba wanda suke gabar da Kaaba su kuma in Kaaba tana yamman su su gabar suke sai su juyo yamma suna kallo mu da muke yamma sai mu kalli gabas ba wai inda rana ke fitowa muke kallo mu sallah ba muna neman ina kaba wanda suke kudu ko suke arewa su kuma suna kallon inda kaba yake suna kudinsu wanda suke kudanci suna kallon arewa shi yasa dan uwana ba fulata ne da ya dakin ɗakin kaba ya ce yau ƙariyar sallah ya ƙare yau ga inda ake sallah ta ko'ina eh barbare da ko a aishi barbare ana sallan tarawih ne a makka da su dai zai ja aya ya ja aya sai aka bugo musu waya ana cikin sallah sai ya zare waya barbare sai ce muna sallah raka a biyu saura raka a biyu mun gama zan kira ka <laughs> ana cikin sallah wai an yi raka a biyu saura raka a biyu haka shi gaba da magasan a sallah ba a magana ba to shi ba fulatani ya ganna nan suna kallon kaba nan na kallon kaba nan na kallon yamma ana kallo gabas yace kai yau sallah ka ya gare <laughs> saboda haka ta koyina ke sa da ya tsaya ya kalli kaba ya kalli kaba ita jomirawa hande kan damin dama hakan tan ya jomirawa ya Allah yau ka bani kawai ka huta yau gani har ɗakinka to wannan ɗaki na kaba duk da darajarsa duk da kimarsa da manzon Allah ya kalle shi sai ce ran mumini jinin mumini musulmi guda ɗaya tak ya fi ɗakin kaba daraja a wurin Allah yaya wanda aka haɗa kai da shi aka kashe mumini yaya wanda aka haɗa kai da shi aka yi kisan kai yaya wanda aka ba shi ɗan naira ƙanƙani don siyasa da gaba aka ce je ka kashewa ne abokin gabanmu ne baya siyasanmu yaya wanda aka ba shi kwari da baka ko garo ko aka bashi wani wuka ya je ya kashe musulmi saboda ɗan sama ne kankani nan duniya ga manzon Allah na cewa ɗakin ƙaba da darajarsa gaba ɗaya ran musulmi mumini ya fi ɗakin ƙaba daraja a wurin Allah to irin su ɗan salul abdullahi munafuki shugaban munafukai sun gano irin wannan hadisi ba abin da zai zana da su lafiya a wurin annabi a zuciyarsu kafirai ne amma a baki ba su ce la ilaha illallah saboda me don a tsare musu jininsu don a tsare musu dukiyarsu don a tsare musu martabarsu ba don Allah ba to tun da ya ce ya yi kalmar shahada ya za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi ba kai saba kamar hadisin usama auren yaki da ya daga takobi wani kafiri sai ce la ilaha illallah sai ce a don tsoron takobi ka daga sai ya sare shi ya dawo wurin manzon Allah ya ce ya rasulullah ai kaji kaji da muka je wurin yaki wani kafiri da ya ji tsoro ya tsorata ya tsorata sai kawai ya ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma sai na kille kansa sai manzo Allah ce ka kashe shi yana cewa la ilaha illallah yaya za ka yi da kalmar la ilaha illallah ainihin alkiyama duk mutumin da ya wannan kalma ya tsira to munafukai sun yi kalmar ne don su samu kariya don kar a kashe su to shine Allah madaukakin sarki ya gwada mana idza ja'aka na shahadu in innaka la rasulullah in munafikai sun zo wurin ka ya rasulullah zaka ji suna cewa innaka mun shaida na rasulullah kai manzon Allah ne sai Allah ya biyo da wata jumla itiradiyya da ya kamata sai a ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana shaidawa ƙarya suke yi sai Allah ya kawo jumla don ya shigar da ita don ya gwada musu ƙarya suke yi ai ba sai sun faɗa ba dama Allah ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah yana sani cewa kai manzon sa sai ya dawo kuma ya biyo su don ya ƙara ƙaryata su duniya ta gane wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidawa duniya cewa innal munafiqina lalle ainihin wato su munafikai gabaki daya lakadibuna makaryata ne ƙarya suke yi duk maganar da suke yi gaba daya ba na Allah ba ne saboda haka suke nan wato wannan kalma wallahu ya alamu innaka la rasulu laysa min kalamil ba cikin magana ba bane don maganansu ta farko shine shahadu in naka la rasulullah to sai Allah ya kawo jumla itiradiya mai girtowa don kusancewa magana ce ta Allah sai Allah ya ce wallahu ya alamu naka la rasulu Allah yana sanin cewa kai manzon Allah ne ya gaya wa duniya kai manzon Allah ne kuma wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakazibun Allah yana shaida cewa lalle su munafikai gaba daya makaryata ne saboda haka gabaki daya Allah subhanahu wataala yana gwada wa ainihin wato duniya cewa li'anna man qala bi lisanihi shay'an duk wanda ya faɗi wani abu da bakinsa wa taqada kuma sannan sai ya kudurce a cikin zuciyarsa da sabanin abin da ya faɗa a baki ya zama munafiki saboda haka Allah madaukakin sarki ya sani su munafikai suna ainihin wato dogewa ne su tsaya akan wannan kalma ta shahada don su samu ainihin wato kariya shi yasa hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya nuna makaryata ne kuma duk wanda ya ɗauko ɗabi'a na yin ƙarya ya zama mai alamar ne munafurci alama ta ainihin wato munafiki ya zo cikin hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi cewa falafatun la yukallimuhum Allah yau al-qiyama wala yanzuru ilaihim wadansu mutane guda uku Allah ba zai kalle su baran tashin kiyama kallon rahama kuma Allah ba zai tausaya musu ba Allah ba zai magana da su ba saboda me saboda a yinin kiyama idanuwa za su ga Allah wujuhu yawma izin wujuhu yawma izin nadira waɗansu fuskoki ga sunan korra gwanin sha'awa saboda an yi musu tattalin cewa ila rabbiha nazira wannan fuskokin za su yi kallo zuwa ga mahaliccinsu shine Allah subhanahu wa ta'ala fuskoki za su kalli Allah subhanahu wa ta'ala a yinin kiyama amma a nan duniya ba a kallon Allah duk wanda yake ya kalli Allah a duniya ƙarya yake la wa huwa wa huwa al babu wani kwayan ido da ya isa ga Allah a duniya ga annabi musa alaihi salam ya yi magana da allah kallamu da ya ji daɗin maganan allah saboda yana magana da allah allah yana ba shi ansa sai ya ce ƙala rabbi arini anzur ilai ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لم ترني ولكن

annabi musa alaihi salam lokacin da ya zo miƙati na allah subhanahu wa ta'ala allah allah maɗaukakin sarki sai ya magana da shi da ya magana da shi ya ji daɗin maganan allah sai ya ce ƙala rabbi arini an zo lai ya allah ya yanzu muna magana ina jin daɗin maganan ka so nake in ganka kuru-kuru ido na ya ganka kuru-kuru ƙala lan ne ya musa ba za ka ganni ba har abada a duniya ba ka iya ganina amma ka yi dubi zuwa ga wannan dutse dutsen ɗura sinin fa'inista ƙarra makanahu fasaufa tarani in dutsen ya tsaya a matsayinsa lokacin da hasken Allah ya bayyana to da sannu za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ika lokacin da haske na Allah subhanahu ta'ala ya bayyana akan wannan dutse sai gashi ya mai da dutsen kaman gari dutse irin manya-manyan duwar ba dutsen bagale ba ba dutsen jos ba sai ga dutsen ya zama kaman gari ina annabi musa gashi can ya faɗi ya suma lokacin da ya dawo cikin hankalinsa sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba ya Allah wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mai imanin cewa ba a kallon ka a duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya gara da Allah ya taso tun daga makka a cikin wani yanki na dare ya zo betul maqdis bayan ya zo betul maqdis daga nan ya yi mi'raji ya je sama ta ɗaya tare da mala'ika mala'ika jibril na tafiyar shi suka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har aka je zuwa ga magariyar tikewa lokacin da manzo Allah ya je ya karbo mana sallah ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya azami shi ya zo a yi sallah so hamsin manzo Allah yana dawowa tsakanin annabi Musa annabi Musa ya tambaye shi ina labarin me aka wadafta maka yace salloli hamsin yace mutanen ka ba sa iyawa je ka roki Allah ya rage manzo Allah ya koma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala aka rage bai guje ba yana kaiwa tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala ana ragewa sai da sallolin suka dawo biyar yace koma yace ban iya koma ina kunya wannan ko kaiwa da kawowa da manzon Allah ke tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad bai ga Allah ba shine Aisha matan manzon Allah tace duk wanda yace annabi Muhammad uban kasu ya ga Allah ya yi wa annabi Muhammad ƙarya amma ana samu cikin al'umman musulmi wasu ƙuruƙu mutum ya ce wai shi ya gana da Allah har ma ya ga Allah akwai masu tarbiyya wasu sufaye za a sa mutum a ɗaki ya yi kwana bakwai bai ci bai sha ba ya fita cikin hankalinsa sai a zuwa ce mishi menene wannan in ya ce gidan madubi na ce da saura sai an ƙara mishi wahala ya ƙara fita cikin hayacinsa in ga meyin wannan sai ce Allah wannan fa Allah kai fa Allah shi ma Allah kowa ma Allah kuma cikin al'ummar musulmi wannan halaka ce saboda haka wajibi ne musulmi su ji tsoron Allah babu wanda ya isa wani kwayar ido da ya isa ga Allah a nan duniya to amma a yinin kiyama za a ga Allah ganin Allah ya ma sai aljanna dadi Qur'ani yake lillazina hasanul husna wa ziyada saboda haka waɗannan da suka kyautata suka yi aiki na ƙwarai suna da alhusna aljanna wa ziyada malaman suka ce da kallon Allah wujuhu yawma idhin nadira wasu fuskoki za su tashi kwarra suna da kyan gani kun san a yinin kiyama fuskoki biyu ne a ranar kiyama yau mata biyar da wujuhu wata suwar da wujuhu فأما الذين فأما الذين تهدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da waɗansu fuskoki suna nan farare sol gwanin sha'awa kwarra sun yi bulbulbul da kagansu kasan suna cikin ni'ima ko a nan duniya mutumin da yake cikin ni'ima in ka ganshi kana ganewa da ka ga mutum ka rabu da shi dan shekaru ka ga ya soma yana wani sheki yana wani watakila ya kama waɗansu yan nerori haka ne ko ba haka ba su kuma ba a faɗa sai dai kawai ka ga yana rusa gidansa yana canjawa ka ga ya ƙara moto ka ga ya ƙara aure Eh? to amma ba shi ne alaman imani ba ba mamaki mai wannan dukiyan da kyawun gani a nan duniya in bai bi Allah ba ya tashi gaban Allah ran tashin kiyama cikin tashin hankali fuskarsa baka irin saboda hadisin annabi ya inganta za a zo da wanda ya ji daɗi a duniya amma bai da imani ya samu komai a ɗauke shi a sanya shi dan guda a cikin azabar Allah sai a fidda shi a ce ka taba jin daɗi ya ce wallahi ban taba jin daɗi ko su ɗaya ba a zo da talaka da ya yi talauci talaucin na inna ha ya wahala a duniya amma talaucin bai raba shi da imani ba bai roƙe roƙe bai zuwa gidajen mutane ya haƙura kamar inda nake sauraron wani malami cikin malumanmu jiya yake karanta wani kisa wurin tafsirinsa ta hanyar wasa cewa a ƙasar saudi arabia akwai wani mai dukiya da ya mafarki da manzon Allah warki da wasu sun bi wannan sun saurara da ya mafarki sai manzon Allah ya ce mishi je ka cikin wani gari cikin garuruwan Saudiya wurin Riyadh je ka sadu da wani bawan Allah mai tsoron Allah kuma limami ne na wani masallaci ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina aikinka ka je ka taimake shi yau kwanansa hudu cikin watan azumi ramadan da ruwa yake buɗe baki da ruwa yake sahur bai da komai a gidansa da ruwa yake buɗe baki kuma da ruwa yake sahur kuma sannan cikin mamunsa da wanda suke bin sa a sallah ba wanda ya san halin da yake ciki matarsa sai an zo shan ruwa sai a kawo baƙin ruwa sahur baƙin ruwa sun shiga cikin tashin hankali sun galabaita wannan bawan Allah na da dukiya lokacin tun kasar Saudi Arabia bata gano man fetur ba ya tashi ya tafi wurin riyal ya shiga ƙauyen ya cika kayan abinci ya je ya tambayi sunan mutumin da masallacin sai gashi nan an nuna mishi yana zuwa yana sallama da liman ya gansa yace lale ahlan barka da zuwa ita ni bakon ka kai bakon ne ce maraba da bakon alheri yake tare yau a gida na za ka yi baki sai ya ɗauke shi zuwa gida dab da lokacin bude baki sai shiga wurin matar sai ce to yau kuma ta faru kwanan mu hudu da ruwa muke bude baki yau ga wani bako kuma ya zo mini kuma sannan saboda bakuntaka ya ce ya zo wurin liman kuma ni ba zan gaya wa mutane a taimake ni ba yaya za ki yi da wannan bako ta ce ka san ba mu da komai ban da ruwa sai ce fallahul musta'an Allah ka taimake mu ba abin da zan yi yace ba ko bismillah bismillah ya shigo da shi ya zaunar da shi sai ya dauko ruwa aka rufe yace ba ko sai dai kai hakuri da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bamu za ka yi bude baki amma ruwa za ka sha banda ruwan nan bamu da komai wannan bako sai fashe da kuka sai ya jira ya gode wa Allah ce lalle kai ne manzon Allah ya aiko ni zuwa wurinka domin ya ce min yau kwanan ka hudu da ruwa kake sahur kuma da ruwa kake guda baki yace bawan Allah ban ji abin da kace yace wallahi cikin mafarki na gani manzon Allah ya ce in zo ni ba dan garin nan ba daga makka na taso zuwa nan riyar amma don in iso in isar da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi baƙo na murna saboda ya samu wannan sakon haka ne abin da ya gani a bacci ba ke dan bane manzon Allah ne ya gaya mishi dama ya ga sifin manzon Allah daidai kuma shi wannan liman ya ji daɗi domin halin da yake ciki bai gaya wa kowa ba Allah kaɗai ya san halin da yake ciki amma manzon Allah ya san da shi kenan Allah ya yarda da ibadin da yake sai wannan mai duki ya ce albishirin kaliman kakanka ta yanke saƙa daga yau wallahi ka fita cikin talauci tun da saƙon da na gani annabi ya ce in zo kuma ga halin da kake ciki shi kenan ya ce na zo da kayayyakin abinci ga sunan kusan moto guda an ciko buhunhuna da kayan mai da kayan dabino da gari iri daban-daban daban-daban da su madara da su wane ne ya ce alhamdulillah Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ma albarka ya zo ya ɗauki abin da yake iya ɗauka kaɗan ya shiga da shi gidansa ana zuwa aka yi sallar lisha sai ya sallama da masallaci ce assalamu alaikum jama'a wa alaikum salam silima yake kowa ya saurara yau kakan ku ta yanke saƙa yace Allah ya kawo mana abinci da aka ku zo ku yi layi kowa ya zo ya karɓi abinci shi wannan bawan Allah yana ganin ya kawo liman liman kuma yana kallon abin da kawo ba nashi bane na al'umma ne baki da haka aka ringa rabawa al'umma wannan bawan Allah yana kallon iko Allah sai ya ga abinda kawai liman ya dauka abinda zai iya ci a ranan da iyalinsa kaji bayan Allah to ya kamata ku sanya ido akan ire-iren wa'annan akwai limamanmu akwai malamanmu akwai ladananmu akwai waɗanda ba sa iya roƙo wanda in ka gansu sun wanke kayansu sun saka tsaf sai jahili ya tsammani masu dukiya ne ya saba humul jahilu amma suna da alama da ake gane su la yas'aluna Allah Allah yake akwai waɗansu talakawa suna nan ba abin da suka damu da kowa a duniya sai Allah ku rika sa ido kuna duba irinsu a anguwanni suna nan akwai wani talaka ne mai kamun kai wani ko bai da hakuri sai ya roƙa shi ma mai roƙon a taimake shi sai dai su sai an yi bincike da kyau domin a masallacin nan ban manta ba akwai wanda ya taba zuwa wani da bandeji ya ɗaure hannunsa ya ɗaure kafansa yake jama'a an yi hatsari ne ya kare yana cikin wani hali a taimake shi sai da muka tara mishi taimako a nan masallacin sai aka je aka same shi a gidan giya ya kwance yana shan giya an ba shi tallafi da taimako a sai yaudara ne ya zo da shi to akwai waɗanda kuma da gaske ne suna cikin yunwan da bala'in da tashin hankalin a taimake su akwai wanda duk bala'in da ake ciki wallahi ba zai gaya kowa ba للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا أنا gane su da alamominsu ba su naciya su bi kofan wani su yi roƙo su je nan su yi roƙo ku rika lura da irin talakawa to irin wannan bawan Allah gashi nan ya samu liman ne amma talakawa kowa ya samu wannan bawan Allah ya koma ya rika kawo dukiya ko da ya koma ya dawo wani lokaci kafin ya sake dawa yana dawowa sai tambaya ina lima aka ce liman yaro ya koma zuwa ga Allah ya shiga bakin ciki da damuwa sannan wannan labarin liman bai fito ba ya ce wa jama'a ga abinda wannan ya kawo min labarin ba cewa annabi ya ce ni dan kaza ne aha bai faɗa ba sai da shi wannan mai dukiyan ke faɗin cewa ga halin da na samu dalilin zuwa nan kawo muku gudumawa wani in ya samu irin wannan ai kenan wani ma ya ce shi jikan jikan annabi ne kuma gashi baki dan omu tukururu balantana balarabe saboda haka wajibi ne a kiyaye to Allah madaukakin sarki a yinin alkiyama waɗansu fuskoki farare sal waɗansu ko cikin bakin irin bakin mayafi bakin gawayi wa'anda fuskokin su yayi baki sun kafirce bayan imani Allah ya ce ku daddane azaba saboda kafircewa da ku wa amma allazina bi wujuhuhum wa amma allazina bi wujuhuhum fa bi rahmatillahi hum fuskokin su yayi fari fat Allah ya sa muna cikin su fi rahmatillah suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun in sun shiga suna makaddara da wani to Allah madaukakin sarki a yinin kiyama akwai waɗansu Allah ko kallon su ba zai ba kallon rahama ba zai yi magana da su ba Allah ya fushi da su su wane ne manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi sai ya ce a ranar kiyama rajulun halafa ala sil'atin mutumin da yake sai da kaya a kasuwa sai ya rantsuwa ce wallahi tallahi naira dubu nima na saya alhali naira ɗari biyar saya ya ku yan kasuwa ku kiyaye yace billahi allazi la ilaha illa huwa naira dubu alhalin ɗari biyar ya saya ya yi ne wai don a yadda da shi saboda a ƙara mishi akan dubun ma yana neman a ɗan ƙara wani abu to irin wannan babu albarka to me wannan manzo Allah ya ce Allah ba zai kalle shi baran tashin kiyama Shi ne mutumin da ya rantsuwa a kan ainihin wato kasuwanci cewa na karɓa da kaza ni ma na so alhalin wa huwa kazibun makarici wa rajulun halafa ala yaminin kaziba ba'da al-asr da mutumin da ya rantsuwa bayan sallar la'asar kuma akan karya. saboda bayan la'asar na da tsada lokaci ne da Allah ya rantsa wal innan innal insana لفي خسر Allah madaukakin sarki ce wal asr by the time Allah na rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr dan adam duk yana cikin asara kowa ya tabe sai Allah ya toge illal ladzina amanu wa amilus salihati sannan ya sa imamu shafi ya ce da alkur'ani gaba ɗaya ba wani sura da aka saukar sai sura ɗaya ta suratul asiri da ta ishi duniya wa'azi kowa na cikin asara sai Allah ya ce wanda ba sa cikin asara illal ladina amanu sai wanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki na kwarai wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr suka yi wasiya da faɗin gaskiya suka yi wasiya da yin haƙuri to bayan la'asar lokaci ne da Allah yake karɓan addu'a shi yasa manzo Allah ce ranar juma'a akwai wani time wani sa'a da in bawan Allah ya dace ya daga hannu yana addu'a addu'ar kamar kan wuka da ya faɗa sai Allah ce mun karɓa ana karɓan addu'a take sai malamai suka ce bayan la'asar na ranar juma'a da je ka yi taiwa annabi salati kar ma ka roki komai salatin annabi kawai in kana yi sai Allah ya gafarta maka abinda baka roki Allah ba ma bukatan da baka gaya wa Allah ba ma sai biya maka to mutumin da yake yayi rantsuwa akan ƙarya ba'da al-asr bayan sallar al-asr li yaqta'a biha mal rajul muslim ba don komai ba kawai don ya karbi dukiyan dan uwansa musulmi dan kasuwa ne shi ba bayan la'asar yana ciniki ya yi rantsuwa kawai don ya kwace don ya karbi kuɗi daga hannun mai saye kuma akan ƙarya to Allah ba zai kalle shi baran tashin kiyama kallon rahama wa rajulun mana fadala ma'ihi فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك sai mutum na uku wanda Allah ba zai kalle shi kallon rahama ba shine mutumin da aka tambaye shi ruwa na sha mabukaci na so ka bashi ruwa sai ka hana ruwa dubi daraja na ruwa yadda wata karuwa ta ga kare na lallagowa yana jin kishin ruwa karuwa ce daga cikin karuwan bari isra'ila ta sanya guga ko kuma huffi ta ɗebo ruwa a cikin rijiya ta zo ta ɗiga wa ainihin wato wannan karin ya lasa ya lasa ya lasa ya sha sai ga shi nan Allah maɗaukakin sarki ya gode mata kuma ya gafarta mata dalilin shayar da kare an adam ka tausaya mishi wani bawan Allah ina karanta wani kissa wani malami cikin malaman Saudiya yana cewa wani bawan Allah mahaifiyarsa ba ta da lafiya an shigar da ita ina ya murakkaza emergency an sanya mata wato irin ainihin wato oxygen tana asibiti an ɗebe mata tsammani numfashi take yi kawai da oxygen kuma tana jidda shi yana makka a asibiti wannan bawan Allah da ya taso kullum yana zuwa kuma uwar tasa ta yi kusan wata guda a asibiti ba ta san ma ina take ba da ya taso tsakanin makka da jidda yana zuwa da motarsa sai ya tsaya shan mai a wani gidan mai duk wanda ya san tsakanin makka da madina da tsakanin makka da jidda akwai gidajen mai masu kyau har da hotel na cin abinci da ya tsaya don ya sha mai ya yi fakin sai ya ga kule kuliya da 'ya'yanta sun shiga cikin wahala ƙarƙashin air condition akwai ruwa da ke saukowa wannan kullum sai ta sa bakinta a jikin air condition sai ruwan in ya zuba a bakinta sai ta tattaro sai ta zo ta zawa ƴaƴanta sai wannan abu ya tayar mishi da hankali sai ya shiga cikin supermarket sai ya so ruwa kamar ka ce pure water sai ya zo ya bude don su ba su da pure water na roba na na leda sai so na roba ya kwance yana kwancewa sai ya zo ya zuba wa wannan kuliya ya nemi dan kwano ya sa mata da kulen da ƴaƴanta gaba ɗaya suka kewaye suka kama shan ruwa yace wallahi ina tashi ina zuwa asibiti ina shiga cikin asibiti don duba uwata sai na duba ba ta nan a ward din da na same ta a ɗakin da take ba ta nan sai na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la'alla mama lokaci yayi ina tambaya ina mahaifiyata aka ce bai wuce minti talatin ba Allah ya bata lafiya ta dawo cikin hayacinta tana cikin hankalinta kuma ba wani magani aka bata ba yana shigowa ya rungume ta ta rungume shi tana Allah maka albarka Allah maka albarka Allah ya bani lafiya da kyanwa da ka bawa ruwa wata guda bata san ina take ba amma lokacin da ɗanta ke bawa kyanwa ruwa sai aka nuno mata ɗan yana bawa kyan wannan ruwa sai Allah ya ce mun baki lafiya Allah zai baki lafiya saboda wannan aiki da ɗanki sai gashi Allah madaukakin sarki ya tausaya wa wannan mata dalilin ɗanta ya yi tausayawa mai kyanwa manzo Allah ya ce tsira da amincin Allah ta mata gare shi wanda ya hana ruwa da za a sha ɗan adam na nema ba ɗan adam ma dabba ma an ba ta ruwa dalilin haka Allah ya gafata wa mai laifi ballantana ɗan adam ya zo na neman ruwa ka hana shi to duk wanda ya hana ruwa manzo Allah ya ce Allah ba zai kalle shi ba kallon rahmar tashin kiyawa har yanzu manzo Allah ya ce wani hadisi na Abu Huraira salasatu la yukallimuhumullah su ma mutane uku Allah ba zai kalle su ba kallon rahama ran tashin kiyama wala yuzakkihim wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ba zai tsarkake su ba na farko shehu zani tsoho mazinaci gashi ya tsufa amma sai zina wannan ya zama masifa matashi ma in yi zina za a zarge shi ballantana tsoho sai annabi ya ce tsohon da yake zina bai tuba ba to a idin kiyama in ya zo Allah ba zai kalle shi ba shiga ƙauye ka sha mamaki inda ba wuta in dare ya yi wani tsohon dottijo na tukutuku amma da gare yake yawo ba wando sai ya fito bayan sallar magariba ya ajiye wandonsa a gida kuma da toci duk matan da ta wuce sai haska mata kun za akwai irin kiran da ake na na kauyawa in mace ta wuce ko to shi da toci yake wani saboda shaidanci sai mace ta zo wucewa ta zo kusa ah baba ne wani sai ta wuce sai kwaye rigan sai haska toci don ta gani wal iyaz billah irin su ne ake cewa tsohon najadu to manzo Allah ya ce irin wannan tsohon da ya tsufa bai tuba ba Allah ba zai kalle shi ba ran tashin kiyama saboda tsoho ne mazinaci na biyu wa malikun kazzab shugaba mai mulki sarki duk wanda yake da sarauta ko na siyasa ko na jagoranci ko wani iri sai ya zamanto makareci shugaba ne makareci ai kana shugabanci babu dalilin yin karya abinda ba za ka yi ba ba za ka yi ba wanda ya zo neman taimako a yi haƙuri ba za mu iya yi a wannan lokaci ba in Allah ya kawo hali za mu taimaka muku amma ka yanka wa mutane ƙarya za mu muku kaza za mu muku kaza ka san ƙarya kake faɗa su ma sun san ƙarya kake yi to me yin wannan a gaban Allah zai tashi ran tashin kiyama Allah ba zai kalle shi ba kallon rahama na uku a ilin mustakbir talaka mai girman kai ga talauci ga girman kai ya ce ba zai yi sana'a ba ba zai yi kaza ba amma kuma ya iya roke-roke saboda haka me irin wannan gaba daya Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle shi ba ran tashin kiyama hadisin ibnu umar radiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace Allah na cewa ai <clears throat> manzon Allah na cewa li kulli ghadirin liwa'un ينسب يوم القيامة بقدرته saboda haka Allah maɗaukakin sarki na gwada mana ta harshen manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi duk wani mayaudari wanda ya sa yaudara a gabansa yana shugaba ko mai dukiya ko mai wani wani yana nan kullum sai ce ma ka zo sai ran monday in monday sai ran monday in wani monday sai ran monday haka ne ko ba haka ba ko wai ce next month sai wata mai zuwa haka zai rika kai ka ka dawo shi bai sallame ka ba kuma ya san yaudara yake maka daga nan haka gaji to wanda ya zama yana da yaudara to ran tashin kiyama tuta za a kafa da kaga wannan tuta tuta ne na mai yaudara in ji manzo Allah duk inda kaga wannan tutan yana kadawa ba masu zuwa karkashin wannan tuta sai masu yaudara Allah ka tsare mu saboda haka ko kiyaye sai a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya zauna da mu lafiya sannan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce tajidu min shirarin nasi yawmal qiyama zaka samu mafi sharrin mutane ran tashin kiyama inda Allah zal wajhaini ne fiska biyu allazi yati haula bi wajhin wa haula bi wajhin wanda zai zo wayannan mutane da fuska daban ya zo wayannan fuska daban sune waɗanda yuri yuriduna an yamanu kuma yamanu na bai na zalika la ilaha su ne waɗanda za su zo waɗannan da irin wannan fuska su nemi a yarda da su su zo nan ma wajen a yarda da su masu double stand ba su nan ba sa can Allah ka kiyashe mu to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah yana shidawa lalle munafikai makaryata ne sai Allah ya ce ne sai ce me su waɗannan munafukai ittaka zo aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun rike ainihin wato rantsuwarsu ai a aymanahum jam'u yaminin wa quriya bi kasriha ai ittakazu imanihim sun rike ainihin wato imanin su diddul kufur wanda yake ainihin wato kishiyan kafirci amma mafi yawan malamai sun karanta a aymanahum sun rike ainihin wato rantsiran rantsinsu shine jam'u yaminin sun rike haka ba don komai ba don kawai su samu kariya ai azharu min umurin islam sun bayyana ainihin wato zahirin musulunci sun ɓoye kafirci da aka sai suka dinga rantsuwa suna rantsuwa domin me don ku yadda da su ita ka zo aimanahun junnatan suka riƙe ainihin wato rantsi-rantsinsu ya zamanto wani irin kariya shamaki ya zamanto abinda za su rike don yi ainihin wato kare su fasaddu an sabilillah suka yi amfani da wannan dama sai suka toshe mutane ga barin ainihin wato hanyar Allah saboda haka munafukai aikin su kenan su zamanto suna ainihin wato rantsuwa in sun yi rantsuwan ba don komai ba sai su rantse kawai domin su samu ainihin wato kariya saboda haka ka zo aymanahum jinnatin fasaddu an sabilillah sai Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malun su din nan gabaki daya wato abin da suke aikatawa ya yi muni saboda haka ai su munafikai sun kasance duk lokacin da suka ainihin wato zo za ka ji suna ta ainihin wato rantsuwa su yi ta rantse-rantse suna rantsuwa suna nuna cewa ainihin wato abin da suke faɗi gaskiya ne alhalin ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana cewa mutane ne ainihin wato maƙaryata sai Allah ya ce walahum azabun alim suna da ainihin wato azaba mai raɗaɗi saboda sun kasance waɗanda suna riƙon ainihin wato rantsuwa don haka duk mutumin da ya riƙi rantsuwa don kawai ya ainihin wato kare kansa alama ce ta munafiki waɗansu kuma don mutum baya sun kawai ya yi wani biyan bukata an nemi taimako a wurinsa ko kuma ya zamanto bai da niyan aikatawa sai ya rantsuwa da an ce ainihin wato kai kaza ya ce ainihin riga na rantsuwa an zo neman taimako sai wani ya ce mishi a wani ai sai ka ba mu kaza ba kaza za ka ba mu ba sai ce tun da ka faɗi aka wallahi tallahi ba zan bayar ba sai a jama'a ai ba haka ba ne Allah ka yi hakuri ce ainihin na riga na rantsuwa sai Allah ce la taj'alullaha urbatan li aymanikum wa la taj'alullaha ثلاثة la لا تجعلوا الله عربة لأيمانكم kada ku sanya Allah ya zama zamanto target ɗinku ku yi amfani da sunan Allah don ku yin aikin Allah a zo za a yi sulhu ko za a yi wani abu ya kama rantsuwa ya ce ni tun da na rantsu da Allah wallahi ba zai yi kafara ba kar ku yi haka la tajalullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada rantsuwa da Allah ya hana ku biyayya ga Allah ya hana ku yin sulhu tsakanin mutane amma akwai rantsuwan da ba ka yi mishi kafara shine rantsuwa irin na lago Allah baya kama ka da irin wannan a ce wane ya yi gida ya ce wallahi lafiya ya yi iyali wallahi lafiya wa yake kan rantsi ai an san lafiyan ne ko hmm. amma kowa ya san wannan rantsuwan ba kana yi bane da niyya amma abinda Allah zai kama ka da shi shine abinda zuciyanka ya kudurce Qur'ani ya gwada mana cewa la yuwafiqukum Allahu bil sai Allah madaukakin sarki yace wato la yuwafiqukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum rantsuwa na lagoyi da kuke yi cikin rantsi-rantsan ku Allah ba zai kama ba kenan wanda ba zuciyanka bai kudurce ba mara mun kwan lafiya wallahi lafiya ya kasuwa wallahi lafiya ya iyali wallahi kaza wannan rantsuwa Allah ba zai kama walakin yuwaqirukum bima aqattumul ayman abinda Allah zai kama ku da shi shine wanda kai da niyya har cikin ranka a zo a ce kai kaza ka ce wallahi ba zan yi ba ko kuma wani abu ya faru ka rantse cewa ba za ka yi ba ba zan je wuri kaza ba wallahi ba zan je ba sai da sun tsaye kama sai ka je to sai ka yi kafara kafaran kuma ya yake shine kai azumi uku أو أو تحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم saboda ka idan mutum ya yi rantsuwa sai kuma ya zama zamanto zai karya rantsuwan nan ya zama dole ya aikata abin da ya ce ba zai yi nan ba yanzu zai yi to abinda zai yi shine ga kafara sai ya ciyar da mutane goma asharatu masakin min ausadi ma tud'imuna ku, daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku a ciyar da mutane ma'ana goma ko ka ba su mudu ɗaya ko kuma kai musu tufafi a je a sauro yadi da zai ishe su riguna ko wanda zai ishe su sallah a raba musu mutum goma ko kuma ka yanta bawa ko baiwa lokacin da akwai yanzu babu in wanda bai samu wannan ba to sai ya azumi guda uku wannan shine kafaran rantsuwa in kun yi rantsuwa to ga yadda za ku warware rantsuwan da kake ba za ka yi ba sai kama za ka yi amma rantsuwan da ka san ƙarya kake yi dan kasuwa ne shine yaminul gamus ya rantsa billahi allazi la ilaha illa huwa alhalin ya san ƙarya yake to wannan ba a mishi kafara me wannan Allah ba zai kalle shi kallon rahama ba Allah ya yi fushi da shi to akwai kuma rantsuwa na ainihin wato munafukai wanda sun yi rantsuwan ba don komai ba ai ittakazu aymanuhum sun rike ainihin wato rantsuwan sun nan rantsu rantsun sun nan gaba daya suna yi ne kawai don su samu kariya shi yasa Allah yake ya halifuna billahi ma qalu ya halifuna ko kuma ya halifuna lillahi ya halifuna ya halifuna hmm. saboda haka sauran tsohon munafukai suna rantsuwa ne kawai don ku yadda da su su samu yaddan ku shine gayar rantsuwar su saboda ka duk wanda zai yi rantsuwa kan karya don neman yardan wani ba don neman yardan Allah ba munafiki ne saboda haka za ka ji suna ainihin wato rantsuwa ai uqsimu billah zai rantsa da Allah ko ashhadu billah ina shaidawa da Allah aw a'zimu billah aw ahlifu billah aw aqsamtu billah aw ashhadu billah aw a'zamtu billah aw halaltu billah zaka irin wannan rantsuwa irin rantsuwa da ainihin wato suke kenan saboda ka duk irin wannan rantsuwa rantsuwa ne ba ainihin wato na gaskiya ba Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato wannan shine irin ɗabi'ar su da shine kuma irin halayen su shine Allah madaukakin sarki ce ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sai ce ne saboda haka so rike wannan rantsa rantsa don ya zamanto wani taget wani kariya ga barin hanyar Allah da haka sai suka zamanto sun toshe mutane ga barin fahimtar addinin Allah har suka sa aka yadda da su har wannan kokarin koyi da su sai Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malun masu aikata irin wannan irin abin da suke aikatawa yayi muni saboda haka ɗabi'ar su da halayensu su duk abin da suke kar koyi da su zalika bi annahum amanu zalika bi annahum saboda haka su wayannan munafikai suna da alamomi da yawa baki daya abin da sa Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana irin halayensu domin kowane zamani ana samun su saboda haka zalika bi annahum amanu thumma kafaru su abin da sa kaga suke toshe mutane ga barin hanyar Allah saboda mutane da sun yi imani da baki amma zukatansu kafirci bi annahum amanu sun yi imani thumma kafaru daga baya kuma suka kafirce fa tubiya ala qulubihim sai Allah ya shafe zukatansu fahum la yafqahuna don haka ba fahimtar abu duk aka yi wa'azi duk aka yi abubuwa cikin tsoro cikin tashin hankali suke kullum suna tunanin cewa kamar za a saukar da aya ya hazarul munafiquna an tunazzala sai Allah ce mai saboda haka so haka ainihin wato ɗabi'an sai yake kullum a tsorace suke suna ganin cewa za a saukar da wani aya da zai tona musu asiri da zarar ana wa'azi ma ko mai wa'azi ne a masallaci ko hudu ba sai ce ai da ni yake yi da an yi wani magana sai ce da ni yake yi wallahi ni wannan duk kwatance kwatancen nan wallahi a kaina ne alama ce ta munafurci in dai ka san dama wa'azi ai dama gyara kayanka ne bai zama sauke mu raba ba ko saboda haka su munafukai kullum haka suke shi yasa masu imani wa yaqulu allazina amanu laula nuzila sura wa yaqulu allazina amanu laula nuzila sura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر بها كانوا غير الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر على عليه من الموت فأولي لهم جل تبي saboda haka masu imanin suna neman a saukar da sura don a umarce su da zuwa yin qital yaki amma su munafukai in an saukar da suran ra'aytal ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazar al-magashi alayhi min al-maut za ga hankalin su ya tashi yanzu ba abinda suke tsoro kamar je yaki shi yasa wai zama unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum فمنهم من الماء فأما الذين آمنوا إيمانا وهم يستبشرون saboda haka su munafukai haka suke kowane lokaci in za a je yaƙi suna cikin tashin hankali da zaran sura ya sauka ko aya ya sauka suna cikin tashin hankali suna cikin ainihin wato fitina shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu labarin can ahzab hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu شاء منين جماعة وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا kaji matsayata me suke nufi Mm-hmm.

wato gashi nan a fili da barazana amma zuciyarsa ya fi kowa tsoro matsoraci ne shi yasa da zaran ko wani rigima ya faru tsakanin al'ummar musulmi ana cikin rikici tashin hankali za ka ga yanzu yanzu ya gane munafiki idon sa yayi gajir ya fito a taimake mu wallahi ya za'a za su kashe mu za a yi kaza za a yi wane ne a in ta kunu takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna fala tahinu bi ibtigha'i al-qawm hmm. يعلمون saboda haka insha Allah gobe za mu gani cikin karatunmu irin ɗabi'o'i da halayensu matsaurata ne amma hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda ibnu kafir ya kawo cewa innal munafiqina su ainihin wato munafukai suna da waɗansu ainihin wato ɗabi'o'i da ake gane su waɗanda kullum idan ka gansu za ka gane su cikin sauƙi tahiyyatuhum la'ana gaisuwansu shine la'ana da zaran sun soma zuwa za ka ji sun soma la'ana da tsinuwa da ainihin wato abubuwa to ire-iren wannan ɗabi'a wanda kullum bakinsa da maganansa baki ɗaya ba abin da yake fitowa sai la'ana da zagi da cin mutunci to alama ce ta munafiki lura da lokaci ba za mu faɗaɗa ba sai gobe Allah yadda sai mu ga yadda suke kuma karatu na tafiya ayoyi na tafiya ana ƙara samun ainihin wato faɗaɗa bayanai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa kurakuran muna fatan Allah shi gafarta mana Allah ya sanya albarka Allah shi zauna da mu lafiya kowa da bukatun sana alkhairi Allah ya sani Allah shi biya mana akwai tambaya ne sai gobe ko saboda lokaci to a cika mana da na آتنا ربنا